الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu yanzu ya ci da aminci wani wuluri tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi da ya ci gaba da karatu littafiyan almanzumatul baikoniya ya da bai tiye shi bai ni ci ina mai tsafo shi bai guni ya zulhijja 1438 kalenda ya nigeria na ajin daidai bai tsafo gwegi ya kacce mutane 2017 kalenda ya miladiya ne bai tiye shi bai ni ci mangan وما يخالف ثقة به الملا فشاذ والمقلوب قسمان تالا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم وما ينا يخالف ثقة يعني ثقة يخالف غالبا bihil malaya nga le jama kamar wace ba ruwayu kenan ko fa shazu ruwayun shiga je shazu wal maqlubu maqlubu ma qismani wa ga guba tala e bayna gba benin ibdalu rawin ala rawin do cha sawa ma bi rawin bi rawin do ci qismu do pati limina samu maklubu wa qalbu isnadin amma la isnadu ajeti bi ma'ana da isnada sangwa limatini ya matani da ci kismu ya kismoro bai ce guba nan lanuwa wa guba be lanuwa ya guba be mini anuwa wa e ya biyu yaki wa ya a ade a amade almaklub mun ci bela bayani daga maklubu wa ga guba ibdal rawin ma bi rawin kismu wa kalbu isnadin limatinin kismu ko ji gane ako wale kaga ya bata daga cabayan ke hadisi sahihi ki mai hadisi hasan bu ula gabe ga min shuzuzi wala ne wala illa ngan gadi ma to ke shuzuzu asha su gai ma rawa wuthika mukhalifan liman wa arjahu minhu hizban aw aktsaru minhu adadan yana ya sha su nan gai riwaya na zane sika na dana e gaskiya zan doje wato maga gaba na su cewa you are right you okay e za adili wayo wasu tabiya wanjigwa da sauransu ko ji ko amma riwaya na gobe nan ɗaya za dambu ji a wasa ku gawai in ku katu fiti gawai in ku katu fa gawai ko adadi za wuce yudo ku gawai riwaye ya hali ya za wuce ɓata ba a ga riwaye yi kiyo riwaye yi shazo nga malla na kadiya hadisi ya ji a gaga misali ba ni daga to riwaya ni ga ya dole wa ji kiyo wa ji ta tabuye ko na jadi sirri wuce ga dabe nan kaga ga riwaya na agogo daga bayi ma maliki ko la ji ganewa zai ni mini gima kata ma maliki yau shi ka zanga ma maliki ya gima kanta doku zai ji ke mini gima kanta ujo na kyagun kyagun ya gobe nan ebe na ojo mista ko gwe lan nan amma ga wale ya yi na a jiki a wa yi tantancewa sai aguku ya kan misali ibnu maja gobe su na numu ga haddasa na osman ibn abishai ba قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن أثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وإن الله حقيقة سكو وملائكته بملائكه شيء yusallu ne e ji e, e, salla ala mayamini eja e, salatu eja salatu ala mayamini sufu ya zai da kafa gwaloyin safunin wale ga a ga zahiri isnadin na wa ga wata zu ebe da rijalu jikiyo sikat amma usama ibn zaidin ma cibici ba nan gobe mai lafazi gan alama ya mini sufufu nan wale jama'an doci fi dan gurmi ne ya sika fi aliyu ba lafazi na gobe ne kiyo alallazi na ya siluna a sufufu gani ga adasta na usman ibn abishai ba qala ngole in ga ga la isnadi wa ya haddasa na zakazan zan ka mu ya haddasa na zakazan zan kala ndo ce guta mu ba mai ka kala wuce wanda ga ba ka tuna wa ga jiki wa ga gba wu ba ga la ji ki ga na eh number 2 mai hadisi ga ka wa wale aibu haddasa na ka kashi so haddasa na wuce ya buwe daga ne kawai la'adokun ganci na suku a tela ha'u be ha'u be dali ya mafaru wuce elu dikiyo elu fiya a teka sana sawu nunu alifi abbreviation don nore amma waji wa juyin gbaji wa ga sana wa ga biyin gbaji haddasa wa ga fulu to sun ya kowa fahimta hagan nan waje gari hagan nan kan doci wagai cin sinadi ne wade ale a dage kagalo a da ka hawun da ci tashin ya koyi noti sai yi na oge nwu dokun fi sai musulmi a da ka hawun da ci tashin ta continue hawun ci na tun aka ci tashin da hannun nan ciwon yanzu nufiyo hawala sanad bi ma na hadisi na isnadi gubudiyo amma sigo is almost the same thing so gara nan ga isnadin lawi da ya ci abu har da zobe mucagan matani hadisi wuce zake da laif na da robe daga cabe har da zuba mucagan matani hadisi wuce nan laif na da guba ba na su zuba doji mucala matani nibe amma wani ya yi lobe wani ya kai ba karshe na ofeji ha ofeji ha wala sanadu fake continue bai suna da wani ɗauko waje gane wani ya gaba yana amma just for orientation da yin wuce yanzu kiyo katun yalo you see them ko waje gane wa ko ya gi makanta na so yaji katunan to yi talibu ladis zamani ga yi jelo wuce sakariji sakariji sakariji sakariji sakariji wanda ake musnidu na isnadu a jisiji wafe nga alaza juyi aga alayu juyi aga isna daga wadi kiyo wani tantancewar ga nan usman ibn abi sheba amma na sai abubakar ibn abi sheba abdullahi ibn nato ibn mas'ud abdullahi ibn nato man wa abdullahi ibn umar abdullahi ibn nato man wa abdullahi ibn amr ibn as abdullahi ibn nato man abdullahi ibn abbas fata abdullahi abdullahi gaga amma hmm? how do you dictate each and every one of them sai me kiyo wato matsayin da bezo ba ka ga matsayin wacce ga ji zuku ta wato matsayin alhafizu kuma ji gane ko wato fi guro yolo har bai matsayin amirul mu'minin da fila hadisi matsayin al-imam al-bukhari da wani ta wato ga ci hadisi ne wa wale gan Usama ibn Zaid ko na gobe daga ba Usman ibn Amr ne da bayan Urwa da lo bayan na Aisha radiyallahu anha ne ga inna Allah malaika ta yusalluna ala mayamini sufuf ga so ko be malaika uji e jan salatu ya zai ji ji gwaloyin safona alhali zai ji ausaku min Usama ibn Zaid ne Amadu to kungu agwadi sai mu riwaya na biga wala ji ganewa amma har riwaya na na gobe daga ba Usman ibn Amr daga ba Urwa lubana na Aisha nan lafazi na Allah ya bi ne inna Allah wa malaikatahu yusalluna yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf ko malaika uji e ja salatu ya beje la safu ya ji wani sallah wa ali a ga ruwaya na gbani mai kiyo mushal ruwaya na ganci masoci kiyo ba no mafus Alimamul bai al-baihaqi wuje shara lo bayan shuzuzu ya ganna mu ci ga hadisi nan wi shazu ngo ji Na ko riwaya biyo riwaya ya usamatu ibnu zaid amma ruwaya na zai ji usman ibn zaidi na gobe yadda sai ma na suke ba ya kiyo yan ba yi mahfuz ɗaba nan ga wato gan shazu opposite yi kiyo mahfuz so a go shazu amma mahfuz ta ga ji kiyo a gago Allah samu dace maklub ke maklubo wujeti maklubo wa ga guba ibdalu rawin ma bi rawin kismu ko wa qalbi isnadin li matinin kismu dawu dawu ba kismu ya mafari alaikum salam kismu ya mafari lafazin na wuji kiyo wuce ba benne misali bani ka'abu ibn murra ngai sunna za wucin wa be ka tuji gan da suka ga murra ibn ka'ab ngo ni hadis na wa ga na laji ke wuje makulub wuje ci ko laji ganewa ngo ni kalbu irin na masuku un biyo isnadio ma biyo to matani wajen kangoci kangoci ya zai bito gangaji ngo ji ganewa ko ẹni mm. wa ga wugo tiya ne kayan na mara zunafa zuba ne kayan kan doci ma wuce a faga to na gaskiya na dina su zanu ci asusu ni ga koyi ni ga koyi notice ne la ga ji katu koyi la ce wuto katu e irin ne ji ga ga mai na wi no galu ce ga badalul to inde ji ga ni ji ka ko laji ganewa dole na kanun da tuyo zo wala waya ka ji kiyo waya ka ji shafi wa in bi ubo na ka wa wuce wa za ka yi kayo wani fahimta ga nani hmm? muhammadu buna amadu good ngai sunno amma wa da tuyo sun ga amadu bunu muhammad kalu kalwa ji kiyo what take place kuma ya ji faruwa to matani hadisin ki hadisi ya sabatu yuzilluhumullah fi zilli yawma fi zilli arshi yawma la zilla illa zillu la gutu abada bala su kwala fi uriya la arshi funa da ura sai uriya la arshi ya ce ci na ni ni ubo su ku yoro dilun ta sadaka bi sadakati fa faha hatta la talama yaminuhu ma tufiku shimaluhu adiyar waya na gobe ga ya za sadaka jin da gwagwa tuni mu ci so ebe gwagwa lobekpe na gwa pilati ya na ma nga ole kalbu aji faruwa gu isnadi na mai kalbu aji faruwa gu matani hadisin na zai ji gube kpata bambin nne na yana ganin kiyo a a gaura kiyo hatta la talama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu ngole shimalu be yamini guba boye gwa gu yore amma ale kalbu aji kiyo wa take place wọ́n yí fara àtò náà this is part of your misali maklub misali bàtí ibùdálù ko wakalbi isnadi limati eh, isnadi isnadi hadisi na wuwa daga bagon wacce lada matani hadisin doci matani hadisi na wuwa daga babunan wacce lada matani doci wacce lada da isnadi doci kan doci hadisa dana isnada dana san kai da zane ga wa wuce to wula da jike wala da agu wa da mata matanin yau ce kai na da alaka da hadisa wace ga ya ce mu agu la wai wa ga isnadi bata ne wa ga isnadi da jike eh wa ga isnadi ta zu wace wa ga wallo george ga hadisin nan all is okay alhali mun da can misali na wadi hole is na di mu ya di sun da cewa da ta matanin doci wa matanin doci wala da ta kiyo wala da ta is na di doci kawai ga gamo wato ne is part of what is part of club misali na manja ajiyar labiya abun nona sai na manya bagada da ci jibi a imam bukari nan al-imam al-bukhari ka kulula ga tijanin fele baya fẹ́ di kí à ń lè bàyà. nù mọ̀fẹ́ bàdùwà sọ̀kọ́dé ológun ẹ̀jẹ̀ òun náà yẹ̀wò ló gbé òfin lè bàyà sọ̀kọ́dé àdúgbò wò ẹ̀jẹ̀ òun náà dé òun ló wágún lóṣẹ̀ mẹ́yìn àdìsí fẹ́ lọ́tọ̀ mọ́jẹ̀lẹ̀ fi hàn àdìsí sí. so at early stage imam bukhari wọ́n á jẹ́ kí ọ sọ̀kọ́ ìlú ní àdìsí jùkúlù ìlú ndóró. tun wai gbarufu yi wuci bello bagdad ko laji gane wuci bello babu kai shi ne ga bagdad na kaku na limamul bukhari lo bagdad na mai ya hadisi ne mafi bagdad da shi wace asa a ci ga kila a ce a ce waza irin na chaniyo so mai hadisi wuce suku a ca zai lagun shi a ca agun shi a ta imamul bukari lashi ta can ta fi gugun a da alayis na dinnan a da aku mata nino ci a fi gugun alayis na dinnan aku mata nino ci a fi gugun alayis na dinnan aku mata nino ci a fi gugun no ne makulubu jige jiji bu dauna nan a ci na ba ta jaribi a disa shi sun kuwa na ganin wajibi jaribi shi suna limawul bukari a test yan haddau a ga zo bai ne a dai ajiyu ga wuce a matan ajiyu nan ga wuce a matan ajiyu nan ga wuce har wuce ta kuta shagon hadisi shi sun a dai jiya ta gani suka imam al-bukhari fiye shi ban shigan ciwo cicca bayani jiya ga to isnadi kaza wani matani da na kazo isnadi kaza wani matani da na isnadi kaza wani matani da na kazo wuce an do lashin da nun daga cabo har da zo bai nga ji gani ako nga laga ga ga imamul bukhari amirul mu'minin na fil hadisi ba karamin lamari bane amma wa ga Sayyid bukhari nan da ne ya goyi gibe ni imamul bukhari da jife kan ya wuce ya goyi gibe ni zuma wa ma littafi danjo na tazu a kun Sayyid bukhari na zuma Sayyid bukhari gancin sai Sayyid muslim ko laji ganewa odo sashe manyan ba shi a ga sayi muslim mutazu ga sayi bukhari amma ya ga na baka ga na suku sayi bukhari mutazu ga sayi muslim e bo na sharatin al-imamul bukhari ka ga su imam muslim al-imamul bukhari manyan imamu muslim Ina e ma ji intiqadu sayi muslim wani dokun ga yana ji intiqadu sayi bukhari wani ko laji ganewa mu'allaqatu najm mabbi shi fi sahih bukhari ne ibnu hajar kalita sai ga tagliqu taliq da wuji kino wuji waslu batun amma mai magrib ci shi na je hone sai muslim modan sahih bukhari na yana ya gane eh, in dole ko man na ji ga wani fasala na ga ne ji nufi ne kiyo tartibu sai muslim is easier than sahih bukhari ko ladi gani wa gai wa hadith za su yi muslim it's easier than wa wa za su yi bukhari wani ba bi wato ne wa tu ga wa da wa hadith tiya su yi bukhari da wa da wa tiya ko ladi gani wa sahih bukhari mu? to kitabu imam al-bukhari to aka babu to babu imam al-bukhari to aka babu ko ladi gani wa amma sahih muslim kitabu ko imam muslim ji tabu in ka babu a ga ga babu kazan sai muslim wani ma muslim jiwa imamul maziri to alimamu na wuje especially imamu na wara ka abuwa bu shi sai muslim in sharai na jinin so daga sharai wuce wasu ku ga bu abuwa bu sai muslim bu tiya an yi amma yin eh, imamul bukhari eh, eh abuwa bu ya bukhari mutu jiyan kitabu yi mutu jiyan amma sai muslim kitabu kawai wula gumbo babu babu babu babu biya yake kawai yi fahimta yana ya gana so zai ji ga ka babu babu fi sai muslim na imamu na wuce nga mala sharhi na alim na adamu litiyofi wuji recently shari'a albarul muhitu sajjad shari'a sai muslim na nole wa rephrase din lokaci jiya taito abu abu lokaci ya shari'a ne wuji ko mun gane imamu imamu dara kutini in ka littafi ga ta tabu wani zamat ko nujiya in ta tabu ya limamu zina alimamu bukhari ya ci gan hadisin da ciwo amma yan wuce bata na jin wusa ga ulaji ta tabu ya imamu bukhari littafin sayin bukhari wani ibnu hajar al'askalani shabayin fatu ilbaro adi usari wa ga wuce bata waye ibn hajar menu support na to gaskiya da bi al-imam al-bukhari da bane da dara ji mun ta tangi ni na hadisi ba tun da ka kuna dara ne pose ya challenge wuce nan randoro aka bu yazo ibn hajar ga wuce bai ti waga cin gamiliwa le gan test yiri na naji imamul bukhari ba ga dado na wani lawe tiya ka kato ku fiti al imamul bukhari da fahimta wi da baiwa na sakwa jiyo mu ilimi a diso ne ko mun gane sakku guru ju gafara bai tiya shi ba guta ya ce والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية كو والفرد لا اسم فرد ما غاي قيدته ودا كنجي بثقة بثقة أو جمع كما جمع كما أو قصر على رواية كما ولا رواية قال لك نوعية علوم الحديث ننا بني الفرد alfardu ma ga guba a da ngole ko alfardu ma jikin ma ga guba a da fardu mutlaku nga ya ji sina sikatu ni gube gobe zando ma gobe mini sikatu ba sai wi ko laji ganewa hmm. misali hadisi ya umar ibn al-khattab kun ji abu wakilin laifi ga a gama ka ne karau biyu rasulullah sa sallan fil adu hawal fitr a ga ki ina nabi sallallahu alaihi wasallam ba ngaji sallaye wa duha eh, ngaji sallaye idil duha to idil fitri no fa qala ka ne karau fi ma bi qaf wal qur'anil majid gana na da ya bangare sallayen idiyen wa sallayen idiyen idil fitr sallah ko da idil adha sallah ko ina wa yagba qaf wal qur'an al majid wa iqtarabat as sa'atu wa shaqa al qamar gangani bi iqtarabat as sa'atu wa shaqa al qamari al hafiz zainuddin al iraqi wa yaga at tafsiratu wa tazkira lubi ga kadi warada hadha min riwayati damra ibn sa'id al-mazini an abdullah ibn abdullah ibn ibn ubay ibn abi wa'i an abdullah ibn abdullah ibn abi waqid al-laysi an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa hadha al-hadith lam yarwi min as-siqat illa damra ga hadith da ndogu be min as-siqat ba sai damra guji wa qad rawa min wujuhin ukhra da'ifa bai kun shi kya ci hadith na gbe ne umma je kun damra na nan wiki wai da'if ta buga hadis nan ba ni kiyo fard. ki amfani ya gbe irin nan wa disturb ta ci wa ga zuyi shi gwa hadis na ido ya so su bi tile hadis har ga ga fard da ma nan ga mu ga gobe zai ke na biki ayan ya ba ta zuwa ko so mu zai ke ne ya ba da mu shikenan no ne ne fardun mutlaku a ci da fardun muqayyadu fardu ne mu kayyadi ganti na sukun ta na guba adina in tafarrada bi alu baladi muayyan adi hadisi da bane zashi ndo ci ga gube wani ke mai ruce ji faruwa dina bayanin nan da yawa ya nabi jiya kazan zamani fe bello ya gaji na suku wace dauda bisra Hmm? automatically zando wani ga a gori wucin benin ya zaji kice a sai ingancin misra ci ya yabo na biyo yin gaidi ya sai sace ku katu kuma waga je ilimi ya ganna wa febe lo kufa wanda lo kufa na suka automatically zai ga ko ruwayan na benin zaji ya yau ya kufa ci shi so riwaya shi dabo ya sashi inda ci bai jiki a ga gudu, a ga specialize ya wuce so misali ina lima muslim gobe da sai muslim wa na aisha ta radiyallahu anha qalat gana na aisha gan wallahi wallahi laqad sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibn bayda fil masjid sahalin wa akhihi nga ya ji gubaye bai ba a nabi sallallahu alaihi wasallam ji kuma sallah masallacin sahalu bai yi yi alhakim abu abdullah da kama da fatolu miladi alhakim abu abdullah mai al-mustadrak nga tafarrada yi alul madinaci nga hadisin na madinaci ci gobe wa ruwatuhu kulluhum madaniyun sane ji gobe bai ne wani madinaci shayo وقد روي بإسناد آخر عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وكل مدني لم يشركم في أحد من قلت ذلك فاتقوا رواية بين مدينة جاهل ngole da na Aisha su Madina Urwa mutu Madina mun ko Abdullah ibn Zubair the same thing da sauransu sawa ne to riwaya na bani madina ce wato no ne hadisin na fardu no ina madina ce gudu a make dai bai ma farrada bi rawi maksus bi an lamiyar yarwi an fulanin illa an fulan illa fulan ade za shi na shi zan biyo gwada waya biya sai specific ya to eh kazan na wanda ga yi riwaya za kazan zan dono gudu ya za sai biyu sai da kazan ekwando na mawa ga da wuce da guke man wuce ma a ji zannanin akwai aiki misali hadis na alimamu tirmidhi gobe to alimamu abu dawuda daga ekwai sufiya min tariki sufiya ibn uyayna an wa'il ibn dawud an ibnihi bakr ibn wa'il an zuhri an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlama ala sufiya bi sawiqin wa tamr a ga annabi sallallahu alaihi wasallam no jina na safiya ya wani aulama wujin walima da yan yi shi ne ga sawif ka ne gangani bi dombi ne ale hadisi na ga laji wujja e ce to bode dabba na waya zuwa walima na yan yi shi na ga ne ya ji kiyo ya gyaci ba za mu tuna ga la wujin fa in sha abun nono hmm? al-imam tirmidhi ga hadisi na hadisun garibu Ibnu tahir muhammad ibn tahir makadisi waya ga atraful garaibi go garibun min hadisi bakr ibn wa'il tafarrada bi wa'il ibn daud wa lam yarwi anhu ghayru sufyan ibn uyayna ga ando go riwaya nabi daga bu ba ungale sufyan ba wale tafarrudin nagbani wale nisbiyo is title rawun wachi ẹ̀dá ṣì mọ́ dánwó lẹ́yìn jẹ́ wẹ́ẹ̀lì ní àná specific individual ní oṣù kan. ilimi abu hatimi razi ogo wa na abu hatimi razi gane so ga adagwata wata ju abdurrahman galibi na abu zura ta razi gane ogo wa go na uyi na so ga adagwata biyu. so ga da wata abdurrahman ibn abi hatim ko ji gane ko imam mahmud ibn hanbali mu zai kasu sarawi amma mini zai ji ma ta karatu imam ma imam mahmud ibn hanbali nan review eju abdullahi imam malik eji makanta imam maliki dokure ko la ji ganewa amma zanen masta ga ma maliki ganin wa ismail ibn ukti maliki sista imam maliki dambo alhaji gane sista imam maliki dambo cin maji a ta yi wuce ga ismaila ya yi wuce ne ga ismaila da ana imam maliki bawa ya bugai imam maliki bufe gun kafin doro na yi na wa shigo ka ne imam maliki jana ne nun gafu nuwo kana ma la te malik mali ku ka gaji kiyo so un master wai ma mali ga zai ni so ga wa go be specific e gan wace ma maliki ki ismail ago a ji maka zai dokun gara ma dogar zanen ma salama dukkan is this duk da kowa ji fiki gare ga bidana a ji e ma maliki madabu ne ga fatima na fatima zagi mu wata imam maliki fiti wake mu fiti ba bubu ne bane walawu aga wu katun elala abule kan ce shi ni mo zan mu ce yegba to katun ce ji kuzo da wane ku pa ko gwana to ga were cin ta fi lewa ma cin bi shani inda gi no cin ma shi ba no ce wai da wo pe ti u me correct we zalika fadlullahi yuti man yasha the same imam malik ademman shi da bai imam malik na shi yin zaginan imam malik ya biya manyan shi da wani wuka tunari na gifi ta shabu abul muzaffar samani inda malaman zagi na wuka tunan ibn qayyim jawziya inda malaman zagi na wuka tunan imam zahabi inda malaman zagi na wuka tunan ibn hajar inda malaman zagi fi na wuka tunan mini zai shi gotori wayar sayil bukhari bin hadith tun zagi fi bu ya karima al-burwazi anan

kiye shimkito abin da yin zagi fi bai giyan sun yi shi more than the biyu ba da kuranu ato mu da wani maliki a fiti ka da lutu a wani hmm? so ga shi gan ga a gaskiya yin zage ji kafin bani wa gili manya eh diga gari da ya rutun to E, baiti shi ga guni ci wa ma bi illatin gomodin au khafa inda indahum kadi orifa wa ma bi illatin ene ga de illa gumudin na so gunin bonan au khafa ko na waso na mu'allalun allalun e, ga gato hadis na wa de illa indahum e eh, bai man ya hadisi yo kad urifa ina biye ga da mana mini anwa ul hadith anwa ya hadisi ba ne hadisi ne ga muhallal nan ko ji gani ko muhallan da fata ya lamu da da shaddanin na alhadis allazi tadaha anna fi sanadihi aw matnihi illatun takdaw fi sihhatihi ma ana zahira alkhulu alkhulu minha ga hadisi na sanadi ubo ko matani ubo illa loci dambo na ga aibu latso ya ju ta hadisi na duk da cewa zahiri ubo wa ga kiyo ba gode problem a shi na nan yẹn ngọle ilimi ilal wanda mini ilimi na manya hadisi gun complicate ga hadisi wani ebo ne sai zaga ashe gago kula ji ganewa wace ashe nusa ya e nusa shi wace ashe manyan manje gun hadisi nin bu wace ashe dubi ocean yi gun hadisi nin bu kan gawa ɗaya ilimi ilaliyo ngo ɗaga ba na gaji mu'amala bai we efo bai fo eya e bai ye zamani ne zamani na wa da dalifu na nga to gwa to ko wa ga ga wannan ja kashi ba ga wannan ja wace ga wacce wule ka bai gidiya wa balu so ba miki da unge bukata wuce ko laji ganewa hmm. a ci go zan duwaci ebo tsaban expertise na dabiyu na ka gaya labiya a cikin ke a ganin zinariya na majika zinariya amma a wuji ke kala ya zinariya na nga lagwatu kawai ku ci sinawa ga na zinariya na majika zinariya hanya a ce waka shi wani aka a ce ga wani kani makalita na wafe tu mashi yau zawa gani don rajima sound kawai makaniki a wa ga ma shi ne da problem iri kaza kaza lu wani ya shiga eh, oh, kilan nga oto tu mashin ma amma kilan wuci ke wuci ke ayo wa wa gina guyen nan ka shi wuce haka ehe nga ach nga ole nga zeji bu hadisi bwanu aja sai le ga yekbe ilale hadisi ke wa ga siri no alali muji kiya muji siriya ebo ne zai shi de ilimi ilali na wuce hankali a sako gbukpe daga ya wuce ani na wani shi tukpa a nisa a nibi fondoro na so e da ne za to gauci ga anibi gaggangan wuzu no le wa mai be ne kaza ne ani kemi anibi gaggangan ko gu gabe kai bi ga irin na ah no na jiga anibi a ni kikini be zo shi tukpa to kaza kaza ko kashi ne shi tukpa labe wadda abin ne problem ne da damu a jushi fiya fiya fiya ta kayan gani ko laji ganewa gamala wane kanan kwano gali to nan kwe wa fe gan doro jin aburo ma le wa gan gan yeju kashi ogo amauci ngali nan na wa gan nan ko na je ne ka gan nan wani madiyan ko wanci ba su kuwa fele yau ko na gbaga na wacewa ga ayyar ngole na emijin kazan na manna kawai kazan da baki wadda kubuwa idan ta kalla marajin fi zai fanni a ta bila jahili idan ga gaggan umarji fanni mu gaggan ya ga mamaki ga wasu da gaggasan alhakim abu abdullah littafiyan marifatu lumiladiso ńlá yìí rí rí bí owó wajen guwa mí ní ilẹ̀ lóṣù ci ga karshen ga fakari na ilal hadisi ala sharati ajna sun min al ngai tu illa jiye ya hadisi wajen guwo wa baqiyat ajna sun lam nazkurha to amma dan doci dan bana shi jikiya nan tuya nan ba shi kenan mm. ba ngole ya kwano ga be ilal yenan ga wala je muturuku ya hadisi wajen wacce wale iktilafu ya ruwa tuji wacce kofi ya dabutu ya ruwa tuji ba ji gani ako ba na illa ga gugad na su wacce wacce wacce misali hadisi ya alabnu ubaid an sauri an amri ibn dinarin an ibn umar marfu'an naga albayya ani bil khiyarin nole ya nabnu ubaid waje wahane daga ya bayan sufiyanu sauriyo ba na wuce ga amurubnu dinari nan zaunci ga amurubnu dinari a wuci zai abdullahi ibn dinar nole hadisin na illa dabu to da dai za zahiri matani wata zunan ko laji ganewa nole zakamashi majalisun hadisun yana man gane kai yana wada kaba ta kano ne kiyo wi kai kawai bai ji hankali a gadi sukun ga man maga ka zafa ka zafa liki ne bai zangu da gogi shi makana zai ke ci shi makana na kiya kaya ka da laya ya bi ya wuce fata jiri ni ya goyi gale ya babo yawan na da uzuri ko laji ganewa nga mallangole litafiya jaru wata dili littafiyan tarajimuyan ruwa tushe littafiyan tabakatuyan ruwa tushe littafin na jadi takhriji shi ya hadisi ji nan ga ji gane ko alajizawul hadisiya ji da laturafu ji ye ngo le uwe littafin na shi wọ́n ti bá lóru bẹ́ẹ̀ díẹ̀ wọn. nọmba two nkí ẹ̀ mọ́ló nkí ẹ̀ mọ́ló. Number three, mun ji jiga wati a litasirin na juwawa, waɗe babuwa, a jaruwa ta dili shi, bai litafiyar taraju mai ruwa tu shi, wawa da wajen wala daɗe bai ne wata fatla shirafi, wadda shi nan. Eh? Eh? Na kin ga wajen wata tari bai rikice ta muje mu bida ne ya kuta kutul umawi tazibu tazib tazibul kamali shi, wawa da doshe siyarwa alamu nubala tarihi masha'a tarihul islam mashawil alam wa ji gane ko a tarihul kabir ya al-imam al-bukhari ajar wa tadid ya abdurrahman ibn abi hatim shi wa ta fi ne bata wa dan doshi kan alil madini shi abdurrahman faul kabir shi wa wa dan wajibi yan ne bata ga sunan zuwa ji tsaba ga su gona ja triti lamari rin na jinin na wa gaje bukata ci ga fani rin na gawa a wabe lele zai fondoro ya ga wajen leya kasala da rikici ya ga wajen leya ko? fe dai gije fatiye lile ga si da wasu fe lile to asuba ga agwo gan ili kiyayo dole yille oji ya dole sau ga akuri ji wace a sai ji ji maya lamarin nan manta lebal ula sayiran layali la ta sabanna limajida tamran anta akiluhu gafe le ga wallo she fa wanci ko wallo she zane so kwai le mi je guya nan gafe le ko ke dombina na duyo daga ji dombina ne ga ja ni mare eh eh wa de matsayi na so ga kishin waga eh waga kokari didi e bane sa she mai hadisi gan e za a je man gun ilimin na ba sewa sewa dominica su je mada be gowa ke da ba ta gama ne guwe la yunalu ilmu bi rahatil jasad e de ilimi da na kagbaya ko ji gane ko ibn qayyim nga jima'al wukala nga zai shi da hankali bene na yi jima wuji annar rahata la tudraku bi rahati ke dai e fa e ju be fire ko la ji wa recent research da na neuroscientist yi jinan an taka da ci da bai ga curiosity nga fe la gan ci be gan science si be la nga neuro science si be abe di research gan e da la kuku when da search ye information woro zabia ka kuna wa kuku shi da na suku ina e ke fiti obo cha fe la di tasarufi ne mun ye na ga ka kuna yi zakan ginin hmm. in ko la di ganewa ina ga jikinin ina e e ga ki ka kuna wayi zakan ginin so ka ku nawa yi zaka yi na ka ku nawa yi ba rufu nan da ka haddace ki waji gane o yi ta fi kici yi wagba yi ta fi kici Allah wo yo fahimta yi ki ji wajo ki ji wata da ti owo da sauransu yan wuce na jo ga da fitar ka ku nawa ga ku ku nan ina ja surface rayuwa bu kan gane ga da yabo ya don mo nukin for new information ne fi waji fa ne ga fi tasarrufi zakancin ngala daga gba ne zuru ku bikini ya buka kuno ga aje dati zo lo je dati zo mi albarka wala ji gane wa wai ba ta ji wadi a ta so shi qur'an wa magba hadisi wa magba fikiu boyin Ni ga le jarida ba wata sai a tarihi ba ko ba ko iganci zamani saddauna shi nan an nufe jan zamani a wani nan an nufe jan zamani ba san je nan an nufe jin zamani a bace nan an nufe jin zamani za ka zai nan an nufe jan wai la yadda bolo ya za kirki doshi ibn jariri sha aji jin rayuwa ga ya dari a mafi la hadisi da bai ciyan domin jin hada hmm? wani ya tunu goyon su zai gada wani rotso ya ci wujin ɓade yin ne illa da sanadin hadisowo illa madato mata ne ko ce misali hadisiyan ya ga ce za a gba bismillah ma da rai misal ne a gobe da ya ba a nasu bin malikin ko da ɓarwa na alima muslim kawai gobe nan daga ya alwalidu ibnu muslimu amma dokun don da ya mai shi ta mu shafi to adara kutu to albaya ki yadda zanuwa ci na ko a gan riwane ne na wani na kiyo wa gba bismillah tiya ko na ebona awana anas ibn malik ya sallaitu khalfa rasulillah ji sallah zumaya annabi sallah alaihi wasallam wa abi bakr ta na bakar wa umar to umar wa usman to usman fa kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin nga chaka to chaka bikin da alhamdulillah rabbil alamin ngo ole za na goru wa na bi na wuce ngo le wuce le gan ina hadisi ne launa ga bismillah da ba ko le fahimta ba jujo result ga wuce gan juzugu wuce wuce gan falam yakun yaftaf ga falam yakun yaftafihuna alqira bi bismillahir rahmanir rahim ma an ngo le ruwaya zai dok ne suka ga ngo ole ibn al-bukhari to muslim da sauransu ole le tasiri tasrihu yidin da tsawa wani illatun khafiya gunin ba abun da wadannan abin da kan ce zai lagangan wuje exact ke minu gane za ci ka yana za mu ci fahimta na guda jiki jikiyo guda kayan alali fahimta na waje nan wibodi ko laji ganewa eh iri ne ibrahim ilal ya hadis gabu jikiyo gabu don recently ademan adelita afnes da wagan ahadisun mu'illa zahiruha siha hadisi na shi dai illa nan amma zahiru wa galiyo wa zama jiki ba gama ta zu mukbil ibn hadi alwadi'i na kalita su wucin ya ce ilimin ilal gabu wa jiki gabu wa gazan ba na uzure da na kiyo dole ya zo dai kaso bin rabon roci rabon na yi wangi na gwili ne hadisi yau mai tafsiri wojo mai fiki wojo mai wazi wojo mai utuba wojo mai rikici wojo no lukwa wo ebo ne kaga wo be jato de abe le hadith ne fi tanki ul ko la fifi yo mi chi ta zo anu nga wala yo di utuba no abe go ga hadith no di o cha di utuba no mu ta zo wa di fushi go cha utuba di ba ni ne mu se chebo lu kanga la ula wa ya la de fahimta sunna a nu di la mari mi aji fo mi ji fo ya waje dalili mata zu ko laji ganewa zan yi gaba shi shi ya shi be hadis ne filu babu la hadis yo inda ci mata zu a na na ji kiyo ba da ji ujo zan do ci me nan wa ji fa na ugunan mu kiyo ya ulumu din ga zali ta fe ku hadisu da ibi mawdu shi ci da wajirin ci mana hmm umma shi be mu almuguni an hamlil asfari fila asfari li fi takhid ma fili li labari yayi raki mulu yoga hadisi kiti tazu fi fi ya obo kiti tazu a wa ji kula bi onja da fi ku da agbe su gan ba dalili o don ga hadisi mu ci ku ya o zi gan gaga zalimi ya hadisi zo ka mu diga zuwa ga wai waga waji imam gazali to ko eh mu eh, ce sai waga waji imam gazali to ko hadisi na tazu a you see confusion <laughs> <laughs> da kafin ka kafin ya abin nan ba ne gaji daidai nan Allah ya kwala duya ba ne gacin bici nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma da ka ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu